yanzu za mu tsallaka waka ta biyu ita wannan wakar cikakkiyar waka ce tana ɗaya daga cikin wakokin da bakan damiyana ne wanda nake ji da su kuma masoyana suke ji da su ina muka kwana masoyiyata wayo allah wide out with a prof, aka NSC boss. This beat ain't normal. <laughs> Fatima Zara. Akan kill nake yawo. Mai aure in ba Ko ina naje, ai zanda. dawo. Ina muka kwana, ta. wa iyo Allah. Ina muka kwana, batun soyayya ya zan yi da kaina ina muka kwana idan lafin raina wayo Allah ina muka kwana a biyu. a a rabada a ah, kina da kyau fatima kina da kyau kauna ki ta saka na a gaba ni talata ke ce laraba da muraya sirri na shugaba kina da kyau fatima kina da kyau kauna ki ta saka na a gaba ni talata ke ci laraba da muraya sun na shugaba kana da fatima ka rike ta amana kuna da fatima ku rike ta da kima fatima uwa ce ga wasu ga wasu fatima mata ce ga wasu fatima kanwa ce ga wasu ga wasu fatima yaya ce ga wasu fatima jika ce ga wasu fatima kaka ce ga wasu Fatima kawa ce ga wasu Fatima ya ce kuma ga wasu Fatima zara Wayo da sanki nake yawo Mai aure in ba shago Ko ina na je ai zan dawo Ina muka kwana masoyiyata Wayo Allah ina muka kwana batun soyayya ya zanyi da kaina ina muka kwana ki tallafi raina wayo Allah ina muka kwana I can leave you arabada arabada ah, kina da kyau Fatima kina da kyau Kona ki ta saka na a gaba ni talata ke ji laraba da muraya sanin na shugaba kina da kyau Fatima kina da kyau Kona ki ta saka na a gaba ni talata ke ce laraba da muraya su na shugaba ta ina ina ina ina ina muka kwana ina ina ina ina ina muka kwana yau a nan muka kwana a cikin wannan shiri na musamman da kuke kallo kai tsaye tare da ni dabar prof aka mr lada goma waka ta bi kenan a cikin wannan shirin mai suna ina muka kwana wacce na yi a cikin shekara ta 2017 ita kuma cover ce ta fitaccen waƙan nan mai suna fana na mawaƙin na techno techno miles shi ya yi asalin wakar fana ni kuma na yi ina muka kwana Suna na dabo da prof aka mr lada goma kuma wannan shirin na musamman ne domin taya ni murna ya cika shekara goma sha ɗaya a masana'antar nishaɗi kirkira da kuma fasaha da fatan za ku biyo ni domin ku ji jerin waƙoƙin da nake tafa da su a cikin fitattun waƙoƙina wanda ni kaɗai na yi su.